Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da ashirin da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Man sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Zahar Amin fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata ɗaya ga watan Oktoba. Zagayowar ranar samun 'yancin Najeriya karo na 59. To albarkacin zagayowar ranar ta samun 'yancin Najeriya za a ci gaba da jin bayanan 'yan Najeriya kan wasu matakan da suke gani akwai fasaki. da kuma martanin bangaren gwamnati za kuma a ji martanin shugaban hukumar yaƙi da almundahana a jamhuriyar Nijar kan zargin kungiyar lamuni ta duniya IMF cewa ana taɓar gazar cin hanci a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana'a dawo lafiya wanda wannan karan zai mai da hankali kan rana irin ta yau. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. 'Yan sandan Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata su goma sha tara daga wani sansani da ake tara matasan 'yan mata da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin lagos Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta lagos Bala Elkana ya ce waɗanda aka kubutar shekarunsu sun fara daga goma sha biyar zuwa ashirin da takwas. an kuma kubutar da su tare da wasu jarirai guda hudu. Ana yaudarar mata zuwa Legas daga sassa daban-daban a faɗin Najeriya tare da yi musu alkawarin sama musu aiki amma sai a tsare su. 'Yan sandan sun kuma kama wasu mata biyu sannan suna neman babbar wadda ake zargi da hannu a lamarin mai suna Madan Oluchi wacce ta fito daga jihar Imo. Ba a san adadin yaran da aka haifa aka haife su kuma aka sayar da su a sansanin ba amma elkana ya ce ana sayar da jarirai maza kan kuɗi naira dubu ɗari biyar kwatankwacin dala amurka dubu ɗaya da ɗari shida su kuma jarirai mata a kan naira dubu ɗari uku kwatankwacin dala amurka ɗari tara kenan matsalar fataucin mutane da cin zarafi abubuwa ne da ke yawan ritsawa da talakawa a najeriya a makon da ya gabata ne 'yan sanda suka kai mamaya a wata makarantar islamiyya a cikin garin kaduna da ke arewacin kasar inda aka gano wasu samari da yara maza su 400 wasu daga cikinsu shekarunsu bai wuce shekara biyar ba. an ga alamu da ke nuna cewa an ci zarafinsu yayin da wasu aka gansu daure da kaca. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa wato Rudy Giuliani takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. A jiya Litinin kwamitin da ke kula da bayyana bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani tare da neman wasu, wasu bayanai daga wasu abokan hulɗarsa. Da safiyar jiya Litinin ɗin ne a jerin wasu saƙonni ta kafar Twitter, shugaba Trump ya caccaki 'yan jam'iyyar Democrat. waɗanda suka ƙaddamar da bincike da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi saboda ƙorafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya gabatar shi dai mai kwarmata bayanan ya zargi shugaba trump da neman taimakon shugaban ukraine zelensky wajen bankaɗo wata badakala da ake zargin ta shafi ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wato hunter biden da nufin a ɓata masa suna don kada ya samu tikitin jam'iyyar democrat wajen tsayawa takarar shugaban ƙasa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mayakan al-shabab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun somaliya in ji wasu majiyoyin tsaro mayakan sun tayar da abubuwa masu fashewa ne daga wasu manyan motoci guda biyu a tashar jirgin saman balidogle da ke yankin shaballe ta kudu kusan kilomita 90 yamma da magadishu wata majiya daga yankin ta rawaito jin fashewar abubuwa biyu a kusa da filin jirgin saman bayan kai harin kungiyar al-shabab ta fito ta dauki alhakin kaisa. yayin da wata sanarwa daga dakarun amurka ta ce babu wani sojanta ko na somalia da ya ji rauni zahara amin fage aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc To a ci gaba da kawo muku bayanan 'yan Najeriya kan matakan da gwamnati ke ɗaukawa da suke ganin da fasake da kuma martanin ɓangaren gwamnati. Za a ji matsayin shugaban kungiyar masu fitan kayayyakin da wato kayayyakin hukumar kwastam shiyar arewa maso yamma alhaji aminu dan iyan nasarawa a hirarsa da wakilinmu a sakkwato murtala faru sanyin na inda alhaji amin ya fara da cewa rufe kan iyaka da gwamnatin najeriya ta yi bai dace ba akwai yarjejeniya ta ƙasa da kasa akwai yarjejeniya ta zamantakewa da kuma yamci na ɗan najeriya ɗan adam a matsayin shi mai cikakken iko ya yi mubin inda yake so to duk wani abubuwan ga yanzu an taka su saboda ba za ka iya ta ba kowa ya kai ba za ka iya shigowa ba kowaye kai illar da aka yi ma mutanenmu babba ita ce ba a ba da notice ba ga waɗanga abubuwan mutane sun je kasashen duniya mu especially 'yan kasuwa sun so kayayyakin su ba a gaya musu ba sun shigo wasu sun yi amfani da fa sun biya harajin gwamnati sun zo kawai an toshe an ce ba za su shiga ba shin gwamnati za ta biya damages za ta yi compensation na mutane kaga illa ce wani ya zo ya doki akwai hukuma wadda take karfafa ma masu harkar export a najeriya har kuɗi ake badawa da wani ihsani akan a doki kayayyakinmu da muke eh, hitarwa eh, muke yi a najeriya mu hitar da su makwatta su ma mutum ya je ya so kayan shi ya tara ya loda ya kai iyaka an hana shi fita kayan nan wasu sun nakasa wasu sun lalace wani daga lokacin an kare shi shi da tashi sai lahira me gwamnati za ta ce akwai alhaki alhaki a sani da cewa al'umma sun cutu garin gyaran ƙasa ba za a kashe al'ummar ƙasa ba dole a buga ko wani bangare a ga yi zai yiwu to da waɗannan um, al'amura da gwamnati ta ba da hujja da zimmar kamar su ne dalilin da yasa ta ɗauki wannan matakin watakila idan da an tambaye ka menene zaɓin da kake gani ya kamata gwamnatin tarayya ta bi a maimakon wannan da ta bi a yanzu wato abu na farko idan aka ce an kawo mutanen da ake tunani suna da ƙwarewa ga yanayin aiki a najeriya irin shugaban kasa janar muhammadu buhari gogagge ne wajen harkar sanin mulkin kasa domin ya yi ɗaya ya yi biyu kuma ya rika mukamai daban-daban a kowane fanni wannan shugaban hukumar kastam ta kasa kanar hamid ali retired shi ma gogagge ne akan harkar mulki a yayi har gwamnan kaduna to amma za ka karfafa ma ma'aikatan ka kwarin gwiwa a kowane fanni a nemi haɗin kan al'umma ga duk abin da za a yi duk lokacin da aka ce yanzu duk waɗannan abubuwan da ake duk command din da ka sani bata da hannu bata iya yankomi wasu special ma'aikata ne aka zo daɗa su suke gudanar da abubuwa kaga waɗannan kamar ba su da wani amfani kenan to lokacin da ka karfafa ma ma'aikatan ka yadda da su kai yadda da eh, mutane ne waɗanda za su iya taimaka maka to zaka ci nasara ga aikin ka a sarakunan gargajiya gwamnonin arewa malaman addini su sun yi kira ga zaɓi muhammadu buhari kuma suna nan suna kallo suna ganin abubuwan da ke tafiya ya kamata su shigo a gaya ma gwamnati akwai illoli akwai fatara talauci halin kakanika da kunci da mutanen arewa suka shiga 'yan kasuwa babu harkar yi an zauna raddat ba wani abu ba taimako sai daga allah To a gaida Murtala da wannan rahoton. To a ci gaba da jin ta ɓangaren gwamnati kan irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen mun sake komawa ga jakadan najeriya na biyu a amurka ambasada hassan muhammad hassan wanda shi kuma ya ce wani sa'in fa magani ma na da dan birti so wannan abin dole a yi haƙuri a yi gyara dole a yi haƙuri a yi gyara mm. To mm. ambasada a yayin da wasu kuma ke cewa lallai da alamar tattalin arzikin Najeriya ya doshi miƙewa har yanzu akwai matsala ta tsadar rayuwa shin kana ganin ta gwamnati za ta ceto 'yan najeriya da ke fama da kuncin rayuwa saboda wasu matakai da take dauka na kokarin farfado da tattalin arzikin kasar. ai abubuwa da yawa da gwamnati ke yi ɗaya kai kanka ce yanzu ana ƙoƙarin a fidda mutane daga kunki da ke mm. damunsu mm. to yanzu akwai matakai da yawa eh na taimakon jama'a da gwamnati ke yi mm, kamar inni kenan ambasada eh kamar inni kenan da kake ganin za su taimaka ok a school feeding program kuma yana taimakon yara zama a makarantu kuma yana taimakon iyaye a ciyar da 'ya'yansu kuma akwai ana taimakon gajiyayyu wadda gwamnati ke ba da kuɗi a naira dubu biyar zuwa sama a jihohi da yawa na ƙasar nan ehe so duk wayannan sabbin matakai ne da aka ɗauka da zai in an bari aka ɗau lokaci ana yi zai taimaki jama'a sosai. Mm, to amma ambasadawa suna cewa akwai wasu matakan da da an ɗauke su watakila da an samu sauƙi musamman ma ta ɓangaren kokawar da talaka ke yi misali yashe kogin naja da farfado da tafkin chadi da farfado da matatun man najeriya a maimakon a rika zuwa kasashen waje ana siyowa mai baka ganin gwamnati ta gaza ta waɗannan bangarori muhimmai guda uku to a gyara matatun mai mm. to a yau yau din nan mm. nnpc na gani a news mm. na nigeria suna signing agreement cewa daga januwari za a fara ta da su hmm. to kuma yashe hanyoyi ka baka ganin baro hmm. ka san baro a niger state eh an ce ana kai amma su talaka cewa suke kamata yi a ce zuwa yanzu an kammala kuma najeriya babban ƙasa ce kuma abubuwa na wadda suke bukatan wadda suke bukatan suke neman attention na gwamnati na da yawa hmm. amma najeriya na kokari Najeriya na hmm. kokari. Ambasada uh, wato abin da nake nufi ɗazu ya shi tafkin caji nake cewa talaka cewa suke kamata i zuwa yanzu a ce an kammala ba wato yashe kogin Niger ba an ce shi kan zai ɗau lokaci. To ta dakata yashe tafkin caji. Ko mhm. yanzu ina ne Boko Haram ake ake yakin su. A tafkin caji ne. Hmm. Baka gama gyara wuri jama'a hankalinsu ya kwanta su shiga su yi komai sannan a yace musu wuri ba a tafkin ba mm. ya za a yi ai sai an samu an samu peace a wurin tukunna mm. nan a yi zance ai gwamnatin general buhari fi sabilillahi ba gwamnati da ta tashi haikal a batun wannan tafkin caji mm. wannan gwamnatin to idan mun koma kan yashe kogin naija ina aka tsaya ai ana aiki sosai ai na ba misali da baro to ai baro a kan niger river din take kuma ba abu ne rana ɗaya za a yi a ce wai an gama ba ana kai to da albarkacin wannan rana ta yau wani albishir kake da shi ga 'yan najeriya albishir ɗin da zake da shi ba 'yan najeriya 'yan najeriya su ci gaba da gode wa allah da roƙon allah ya bar mu lafiya kuma Allah ya taimake mu ga baki ɗaya. Jakadan Najeriya a Amurka wato na biyu kenan ambasada Hassan Muhammad Hassan ke kare wasu matakan da gwamnati ke ɗaukawa da wasu ke ganin da tsauri. To kafin mu ci gaba ga wannan. Idan ana da raye eh, da uwa ake in ana maganar na gaishe ka. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumar bayar da lamuni ta duniya ta yi zargin cewa ana tafka almundahana wanda don haka ne ma shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar HALCI Alhaji Salisu Bandoma ya gaya ma Sulaiman Barma cewa. Ai dama shi tushen ce hanci da rashawa idan ka tsaya kan liso ka gani wato ya shahi musamman ma'aikatu na gwamnati tun da nan ne ake ganin shi sosai kuma nan ne yake da kamari kuma nan ne yake da cuta sosai bisa ga zaman al'umma mutane tun da in ka ɗauki fannunuka kamar na eh, makarantar ko kuma wurin magani ko kuma wasu abubuwa dama dai kan fannin tsaro eh, ko kuma fannin sufuri wato akwai abubuwa dama da ake gani wa'anda ana iya cewa da abin ya kisha da baya babban abin da ya yi kamari ya kawo wannan abin ana sa siyasa kwarai cikin al'amarin wannan al'amari bayan wannan mutane yau sun sauya eh, al'adunmu na dawa da ke hana mu mu yi aikin asha wato yau an manta da su an juya musu baya eh, bayan wannan wato rayuwa ta yi tsada kuma abin da ake dan samu wato bisa ga fannin albashi bai ta karya ba shi ke sa mutane suna shan kwana mafi yawa ana ganin kamar su ne eh, wato umar balaisa wannan al'amari da muke gani yana kamari yana ci gaba to ya wannan rahoto yana kara muku kwarin gwiwa ne ko hukumar halsiya ko kuwa yana katse muku hanzarin aiki Eh, yau in kai diba gani cikin duniya duk inda ƙasa ta ci gaba eh, bisa ga fannin yaƙi cin hanci da rashawa wato tsanani ne an kai na shari'a ana hukumantar da wa'anda suka yi laifi saboda mi saboda wa'anda adda ne ya yi su gani su daina asusun na fme ya bayyana cewa kamar akwai dalilan siyasa da ke kawo cikas a yakin da aka kaddamar da cin hanci a nan niger shin wannan na nufin kamar gwamnati na shigi ko katsa a cikin eh, aikin da kuke yi ne ku to lallai kamar suka faɗi gaskiya ne ai shi yasa na ma ne cikin eh, dalilan suka akwai akwai siyasa lalle ba a rasa ta tunda abu ne wanda eh, yau ba dole sai an ɓoye shi ba lalle ana ganin cewa da 'yan siyasa musamman suke haddasa wannan abin sai ka taba ka banna ka zaka ka laɓe bayan jam'iyyar ka ta siyasa ko kuma bayan shugaban ka na siyasa shi kuma ya kare ka bisa ga amin da ka yi to ka gani dole a cikin 'yan siyasa sai sun sake halluka. To a gaida silabar ma da wannan rahoton ko hira. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda baba makeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Kuma muna taya al'ummar Najeriya murnan cika shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai. Allah ya ƙara wa mu ci gaba. Shirin a dawo lafiya na ci gaba ne da kawo muku hira da Dr. Baffa Babbaɗan Agundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, akan ayyuka da hukumar take yi domin tsabtace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata shugaban na Karota ya ɗauko mana bayani akan irin jan kunne da suke yi wa direbobi da suke take dokokin hanya, ciki har da kwace mota na tsawon lokaci domin ya zama izina gare su. a yau dr bafa dan agundi ya mana karin bayani ne inda yake cewa shi ma kansa yakan fita a aiki tare da shi akan hanya yana mai cewa eh, ba ma ina fita ba ni idan na zo na tarar da gosulo ya kama zan farko ne daga matasa na zo na bada hannu kamar yadda kowane jami'in karoto yake ba da hannu a kan titi domin shi ne aikin da aka ɗauke ni na yi na al'umma kuma zai zama rashin dacewa rashin tarbiyya ni da na zama shugaban kula da aikin bayar da hannu na e, samar da aikin kula da sufurin e, motoci a kan don jirgi da kirkina kuma in ga an samu irin wannan cunkoso na zo na zauna cikin mota ko kuma na nemi da za a yi na wuce kawai na tafi ina ganin babu da'a a cikin wannan asanin da aka bani ban cancanci ma na yi shi wacce ba sai da haka idan na zo na tarar da ne zan fito na yi fakin din mota ta na tabbatar da mekin yaron wannan idan an samu akasin ko ma'aikata sun tashi kafin wasu su ne ko kuma sun tashi daga aiki ne na aka samu lalacewar mota a cikin dare domin suna tashi daga karfe goma na dare ne ko ruwa jawo cin kushewar guri abubuwa daban-daban da suke faruwa wani lokacin flood na ruwa ya sa a koma ana bin wannan yana jawo holdar da ba shi ke nan bata duk inda na samu kaina irin wannan ko yana yin wannan aiki da kaina ba in tura jami'an wannan hukuma su kaɗai ba. to wani abin da kuma ke ciban mutane tuwa kwarya a jihar kano da ma wasu wurare a arewacin najeriya su ne masu 'yan adaidaita sahu wato idan ka duba yadda su kuma suke ba su ɗauki kansu kamar motoci ba shi sa suna iya su yi tuki yadda suka ga dama da zancen lamba da sauransu wani irin matakai ne kuke ɗauka akan su waɗannan adaidaita sahu ɗin idan mutum jihar kano tana nan tana shirye-shiryen matakin da za a ɗauka ko matakin nan kamar yadda na sha faɗa guda biyu ko dai za a soke su gaba ɗaya saboda rashin da su ko kuma gwamnati za ta shiga cikin al'amuran dubu dubu ta tsaftace harkar tasu to har yanzu ba a na matsaya ba tukunna wanne za a yi idan gwamnati ta soke to wannan shi fi sauki domin an ce an soke kawai an soke ni da ganka a kan akan tituna na jihar Kano ba idan kuma gwamnati ta ce a tsabtace su ta kalli wasu dalilai na waɗanda kuma suke da ɗa'a a cikin harkar na shugabannin ke yadda suke kokarin kiyaye abubuwa daban-daban daban za mu yi kokarin mu ga cewa an saka tsarin da za su zama tsaftatattu kuma a daina samun matsaloli da ake samu da su da tukin irin yadda aka ga dama da tuki na ƙananan yara wanda shekarun su ba su kai ba da abubuwa da yadda yake na ba daidai ba insha Allah za mu dogari cikin kankanin lokaci daga zaman mun samu umarnin mu girma gurbin jihar Kano don gudanar da ayyuka yadda ya kamata. To akwai wani jan hankali da kuke ma su masu adaidaita saunan nasu kiyaye dokoki ko kuma a'a kamar yadda ka ambata ka ce akwai yaran da shekarunsu bai kai a ce sun yi tuki ba suna jan wannan a daidaita akwai wani jan hankali da kuke yi ma masu amfani da a daidaita sau din yadda kowa zai kula ya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaye din to gaskiya muna ta jan hankalin muna ta faɗakarwa da shugabannin mutum daban-daban kuma idan za mu musu adalci yanzu za ka ga cewa in ka zo don jaɗan a daidaita sau ya tsaya baya son ya tsallaka layi saboda hukuncin da muka fara ɗauka na kama su tare da ajiye ababen hawan nasu da kuma yi musu tara ta laifin da suka aikata wannan ya jawo tsari ya fara canza kuma dole ka da jihar kano zai tabbatar masa da haka da yayin ka ga dan daidai sai danja ta shi ya tsallake kamar yadda ake yi da To da farko ka ɗauko batun ma'aikata wanda eh, eh, wato suna matsayin kamar ma'aikata amma kuma ba sa zuwa aiki har ma an fara dakatar da wasu da aka musu kashedi ba su ji ba. To ya zancen kwarewa banda ma zancen rashin zuwa aiki. Akwai zargin ma'aikata a cikinsu akwai kuma ma'aikatan da suke buƙatar wato horo na musamman don ci gaba da fahimtar da su tsarin aikin domin in akwai wani ƙalubale ne mutane ne yawanci 'yan sakandare ne wanda suka gana hmm. a sakandare aka ɗauke su aikin nan akwai karancin nutsuwa ga wasu wanda matsalolin da ake samu kenan a yanzu amma cikin ne don Allah mun fitar da tsare-tsare na tsaminoni na ƙara ilimi a kan harkokin amara da al'umma yadda aikin zai ci gaba. To a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako. A madadin bakon namu Dr. Baffa Babbaɗan Agundi shugaban hukumar Karota da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yaku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku kuma da fatan za a yi shagulgulan bikin Independence a cikin kwanciyar hankali saboda a je lafiya kuma a dawo lafiya. a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum voa mai magana Alirab kana gashuwa babban odita kenan na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Muna bikin cikin Najeriya shekara hamsin da tara abun farin ciki ne a matsayinta na ƙasa dunkulalliya da ƙasa mai tasowa a duniya kuma ta samu nasarorin haɗa kan ƙasar da zama tare kudu da arewa Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da nan ba kungiyar muryar talaka ta ƙasa jihar Taraba. Da farko na godiya da Allah ya zai mana da wannan rana wadda za a yi ta za a fara bikin ta abu na shekarun ba da yanki kan najeriya shekaru hamsin da tara kuma muna fatan wannan biki da za a yi za a yi shi lafiya. assalamu alaikum sashi hausa murya amurka mai magana alhaji audu mai zera kamfana ba na madurai jihar jigawa na da zan bayyana a yau ina so na kira ga al'ummar najeriya da su taimaka gwamnatin janar muhammadu buhari da addu'a domin ta cika alkawarin da cewa al'ummar kasa. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Mai magana Hamisu Makano na garin Maiya jihar kwaro kama wurin Nijar. Ra'ayina shi ne shugabannin tarayyar Najeriya ku yi kokari a sasanta tsakaninku da makwabtanku wannan rufe da mutane na su dama yan najeriya suna dama kuma makwabta suna dama salamu alaikum sayin hausa na murya america sunana hassan wanda aka fi sani da malam hassan darakta yan guri jihar yobe a yau zan ba da ra'ayina game da cikar shekara najeriya ɗaya ga watan oktoba a gaskiyar magana in za a fito a faɗi gaskiya a wannan yanayi da muke ciki ba wata murna da za a yi sai dai a yi addu'a kawai allah ya warware mana wannan matsalolin da muke ciki yanzu kuma ga Zahar Amin fage da labaran duniya an manfa a taƙaice. ‘Yan sanda a Najeriya sun kubutar da wasu ‘yan mata su goma sha tara daga wani sansani da aka tara matasan ‘yan matan da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin lagos Mai magana da yawon ‘yan sandar ta jihar lagos Bala Elkana ya ce, waɗanda aka kubutar shekarunsu sun fara daga goma sha biyar zuwa ashirin da takwas an kuma kubutar da su tare da wasu jarirai guda hudu. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun tura wa lauyan shugaban amurka donald trump na kansa wato Rudy Giuliani takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi kasar Ukraine yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. A Litinin kwamitin da ke kula da bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani. tare da neman wasu bayanai daga wasu abokan hulɗarsa guda uku. To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma ita Zahar Amin Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin daral Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri sai an jima.